من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا نوعا فمن تنوى خيرا فهو خير لنا وأن خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان النار فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلهم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لهم يرجعون أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير من الخير الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود ولا تقربوها كذلك آياته للناس لعلهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الركاب لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأدلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيصال إلى الدين أما بعد كم مسلمي دمك taro أولا مطلع masallaci البركة أولا يمتي wannan yammaci kuma a wannan gare namu jimeta yola ɗarfatar jihar adamawa ina mana gaso a jirin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana ganin buɗe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma na wannan shekara muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya babu ikon farawa tun a wannan rana da ake tsammanin ganin watan Ramadan insha Allah yau in an gani gobe za a tashi da azumin Ramadan ba karamin arziki ne Allah subhanahu wata'ala ya raya ka daga irin wannan lokaci ya zo cikin ingantacce zantuttuka na magabata sabon manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi kafin zuwa Ramadan sukan yi azumi cewa Allahumma ballighna Ramadan Allah kai mu Ramadan ka nuna mana watan azumin Ramadan sukan yi wata shida suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu wannan wata da muke fatan shigansa gobe Allah ya da kenan ba kawai cikin waɗannan kwanaki da aka kusa ramadan kuma ba cikin rigingimu na ganin wata ba cewa yau an ga wata ba gani ba wata shida baya sabon manzon Allah na addu'an Allah ya nuna musu mai watan azumin ramadan bayan an yi azumin kuma wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu abin da suka yi cikin watan azumin ramadan wannan ya nuna kamar da muka yi bayani ɗazu a kutubar juma'a muhimmancin wato watan azumin ramadan ya kai ka gefe lokaci don yin addu'a na musamman don roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka wannan wata wata ne da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani mai girma a cikinsa kuma wata ne da allah yake karɓar gafara na duk mutumin da ya tuba ya kowa ya mai da al'amarin shi zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda bakin sarki yakan tarfi wato tubansa al'amarinsa gaba daya Allah yana wata ta'ala da kuna ina kulawa da bayan a cikin wannan wata da haka muna godiya da Allah yana wata ta'ala da ya kaddara mana wannan kuma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya sa mu shiga cikin watan azumin Ramadan da sa'a da kuma kasancewa cikin wanda Allah zai gafarta mu shugaban kungiya na jihar Adamawa Alhaji Sahabu Magaji da mataimakin shugaba Ustaz Sa'id Suleiman da sauran maluma da 'yan uwa da muka halarci wannan taro don bude wannan tafiri muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon halartar wannan lokaci akwai da yawa daga cikin yan uwa waɗanda shekara ne gabata da su aka yi ramadan amma ya zuwa yanzu Allah ya karɓi rayuwa daga cikin wanda ba za mu manta ba akwai shayar da su hadar sai adam ba Allah ya gafarta da Allah ya miki raham mun yi rajin malamin alkur'ani mai girma mun rasa malamin tafsiri mun rasa ma'adakin alkur'ani mun rasa waɗanda aka assasa wannan ƙungiya tare da su muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta miki Allah ya sa ya huta ba shi kadai ba da sauran waɗanda muka rasa irin su alarama sani kula a nan jihar gombe shi ma mahaifin alkur'ani mai girma allah ya gafata su irin su sai da daura shugaban majalisar malamai na jihar kaduna shi ma wani addu'a allah madaukakin sarki ya gafata su akwai alhaji amadu tangi cikin waɗanda suke tallafa a wannan tafiya na sunna shi ma murata dukkan su cikin wannan shekara gaba ɗaya su an yi azumin bara tare amma azumin bana ba da su za saboda haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya ga irin wannan lokaci to ya kamata ya ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya shagala da yin ibada ya shagaltu da istighfari ya shagaltu da neman kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ka samu dace amin kuma ina kira ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su hali kamar yadda muka saba kira kowane lokaci wata ne na taimako wata ne da ake so a kyautata wa bayan Allah ba ka a yi amfani da wannan dama don tallafawa talakawa kasan nan ana cikin wahala amma duk da haka wani ya fi wani waɗanda duk Allah maɗaukacin zarki ya ba su hali to su taimaka wa waɗanda ba su shi duk mutumin da ka ba shi abinda zai buɗe bakinsa cikin watan azumin ramadan hadisi ya inganta za a baka lada na rabin azuminsa ba tare da an rage mishi azuminsa da komai ba ina fata mawadatan cikinmu za su kula da wannan musamman ma lokacin da ake cikin tsanani da wahala Allah ya ce fakku ba, au isa'amu fi yawmin sai ba ya ya يتيما ذا مقربة سنم أو مسكينا ذا متربة الله مدعوك تنزل Allah فوق تويا باي ku bayi ku su zaman yanzu ko da akwai gidan abin tausayi akwai cikin al'ummar musulmi wanda ke gidan kotuna a yanzu wadda naira dubu biyar ko naira dubu goma ya ajiye shi a gidan ya kasa gani iyalinsa sama da shekara guda naira dubu goma a kai akwai bukatan al'umma musulmai su rika dubawa irin wayannan gidajen akwai waɗanda in an fanso su sun fito za su zo su zama to masu amfani ga al'umma kuma watakila ma kaddara ya kai jiya wani ya yi komini da wasiƙa daga gidan musul wasiƙan ba ta wa ce amma ya rubuta wasiƙan zuwa ga sarkin musulmi sai ke kuma wasiƙan ta biyo ta wurina daga kirkiri gidan fursuna na lagos ya ce min an daure shi tun 2009 yau kusan shekararsa kusan takwas kuma ba a nufin shari'a ba kuma ta ina aka kama shi ya ce kawai ya taso ne a kano amma asalinsa ɗan taraba ya je kano don karatu ko dai wata bukata da ta kai to sai ya zama ya tashi da safe yana tattaki ya kai ya kawo saboda kamar insight kawai an tsaro sai su gaji alamar wando sa a ɗage yake irin alamar wando na sunna sai aka kama shi tun da aka kama shi aka sanya shi a gidan fursuna a kano daga nan aka ɗauke su aka dawo da su bauchi daga bauchi aka mai da su kirgi ya tambaya ne ya yi har yanzu ba a bayyana mishi da ya yi ba kuma ba a kai shi su ba yana roƙon mai alfarma sarkin musulmi da ni kaina mu shiga cikin lamarin mu bincika ko ko mu kawo miki tallafin ya za a taimake shi an hana iyalansa da ɗan uwansa kowanne zuwa gare su to ire-iren wa'annan suna da yawa a cikin gidan mutum wadda kaddara ya hau su sun je sun shiga wani ma an ɗauka ko ya mutu ba sai yana yi yana gidan mutum irin wannan yana jefa ƙasa cikin tashin hankali domin manzon Allah ira da hannun Allah su tabbata gare shi ya ce ku yi tsoron addu'ar wanda aka zalunta wanda duk aka zalunce shi babu gaira ba dalili in yace Allah ya isa sai Allah ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin ina rantsuwa da buwaya ta ina rantsuwa da daukaka ta inji Allah wallahi sai na taimake ka ko da bayan wani zamani kenan ya kamata hukumomi su sa ido akwai wanda an tsare su ba a musu shari'a ba musulunci yana son yin adalci in ka gano cewa wanda kake tsare da shi me laifi ne to kai mutu hukunci A ah, to idan mutum zai yi laifi a mutu hukunci wata kila na shekara daya a gidan fursuna sai kuma ya zauna yana gidan shari'a na shekara goma ba a mutu shari'a ba shekara goma amma laifin da ya yi sa a tsaurin shekara daya to shi zaman da ya yi na shekara goma na laifin waye waye zalunce saboda haka hukumomi na shari'a jami'an tsaro a yi adalci yin adalci ya sa ƙasa ke zama lafiya abinda Allah madaukakin sarki yake so ke to bayan su kuma ƙungiyoyin addini irin ƙungiyar mu ta jama'atu za su bi da yawa ya kama su sunna sauran ƙungiyoyin addinai kada mu bar gidan kusur haka mu rika kai musu ziyara ana bukatar a rayar da ruhin a kusantar da su zuwa ga Allah a sa su zama ta mutanen kirki in sun fito ba so ake ci gaba da zama a wurin ba ba wai kawai a ba su abinci ba kuma a ƙara kusantar da su da Allah kana ɗaya musu tsammani duk laifinka kowane irin laifi ka yi in ka tuba Allah madaukakin sarki na gafarta maka ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a saboda me innahu huwal ghafurur rahim kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatullah. ya ku bayina inji Allah waɗanda kuka toza ta rayuwarku kuka yi wa Allah laifi kada ku ce za ku je ku kashe kanku musulmi baya hangin kansa don ya shiga wahalar duniya don ya shiga talauci za ka ji wani in duniya ta miki taurin har sama ta daure ƙasa ya daure ya ce wallahi wai da akwai kahon nan na busan tafi kiyama a hannun da yau da ya hura kowa ma yau wani wani sa zai wannan talauci wani kuma saboda talauci sai dai ya samu igiya ya taure wuyansa ya kashe kansa wani ya sha guba musulmi baya wannan shi musulmi in ya samu jin daɗi a rayuwa sai godewa Allah in ya samu jarrabawa a rayuwa ya ce ya gode wa Allah kuma ya haƙuri saboda ka matasa ku tashi ku nemi sana'a kar ku sa ido akan abubuwa na mutane ku ne kashin bayan al'umma ku yi kokari ku tsaya ku nemi sana'a kuma ku tsare ainihin wato wannan karantarwa na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كركوا إيبي الأماني قبر رحمة الله إن الله يكتل الذنوب جميعا الله أنا قابل تنظر غيبا كده na sha karanta muku wannan kisa ko da zuwa kudu ba kun kawo bawan Allah ne cikin al'umma magabata na bani Isra'ila ya gane yayi wa Allah ne kuma in ya gamu da Allah yana cikin tashin hankali da ya ce wa iyalansa in ya mutu a kama shi a kona shi in an kona shi tokan gawarsa a ɗauka a barbaɗa a cikin teku a sa a cikin kogi saboda ya san laifinsa in ya gamu da Allah yana cikin tashin hankali yana mutuwa iyalansa kuka kama shi suka kona shi irin yadda indiya suke yi aka ɗauki tokan aka zuba a kogi ana gamawa shi da ma al'amarin Allah kun bai kun sai Allah ya ce a tattaro dukkan tokan nashi a hada shi wuri guda kuma Allah ya ce ya kasance ya koma kamar yadda gida sai ga shi ya tafi gaban Allah da siffarsa yana mutum Allah ya ce to ina kake zaba gudu yau ga ta a gabanmu دام يا ما يا ما أشر الجن والإنس إن استطعت يا ما أشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قدر السماوات والأرض فانفذوا ya laji ne. La ta gudu Allah ya ce, ya ma'ashirar jinni wal ya ku taron mutane da aljanu a yi ninki ya Bayan an haɗu gaba ɗaya, mala'ikun sama ta ɗaya sun sauko sun kewaye da mutum da aljani da dabbobi mala'ikun sama ta biyu sun kewaye mala'ikun sama ta daya mala'ikun sama ta uku sun kewaye mala'ikun sama ta biyu mala'ikun sama ta hudu sun kewaye mala'ikun sama ta uku mala'ikun sama ta biyar sun kewaye ta hudu ta shida sun kewaye ta biyar ta bakwai sun kewaye ta shida ina muke ga wutan a tsakiya inda duka duba mala'iku ne mala'ika kuma guda ɗaya sai yana iya cika duniya mala'ika jibrilu yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya tambaye shi da ya ga siffarsa manzon Allah na mamaki sai ce ai wannan kaɗan ka gani a sai kenan mala'iku suna da ainihin wato halitta da girma to sun kewaye dukkan al'umma gaba ɗaya da mutane da aljanu sai Allah ce ya ku taron mutane da aljanu a yau wanda duk zai iya gudu ya gudu ga fili ga mai doki zai yiwu ba mai iya gudu ratan guzo na illa sulta ba mai tsira yau sai da dalili sai ya zo da hujja to wannan bawan Allah yanzu gashi ya tashi aina a gaban Allah ya sa an bayan ya mutu an kona shi to kansa an watsa a teku gashi kuma Allah ya sa an tattaro ya tashi sai Allah ya ce gudun kamar zayo ta sai ce ya Allah dama abin da nake tsoro ke gamuwa da kai shi ne tashi hankali da sai Allah ya ce to an gafarta maka an gafarta maka abinda Allah yake so ka ji tsoron amma a yanzu ba ka da dama ka ce to yanzu tun da na ji wannan hadisi ni ma yanzu zan mutu zan ce wa ƴaƴana ku ƙona ni to gana kusa a teku ko ni ma Allah zai gafata ni ba sai ka yi wannan ba Al'ummar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aminci tana da albarka Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ba zai sanya al'ummar nan ka dawwama a cikin wuta ba in dai ka tsaya kana bautan Allah ba yi shirka da Allah ba su Allah ba zai barka ka tabbata cikin ba kuma sannan a duniya in kuna istighfari ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wannan azuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba zai mata azaba ba ma kana Allah wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah yake ba zai muku azaba ba al'umman nan ba za a mata azaba ba alhalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ta lokacin da annabi ke rayuwa annabawa da yawa sun yi abin da suka yi wa al'ummomin su karshe an halaka annabi Nuhu alaihi salam ya roki Allah tunda al'umma sun yi imani kuma Allah ya ga ya kan masu imani kenan sai ya addu'a Allah ya halaka kuma Allah ya halaka sauran annabawa ma haka amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan al'umma Allah ba zai mata azaba ba saboda kasancewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana to bayan manzon Allah baya rayuwa bayan annabi ya tashi ya bar duniya to muddin al'umman nan tana istighfari tana neman gafara to Allah ba zai mata azaba ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun shine Salman al-Farisi yake muna da aminci guda biyu aminci na farko shine kasancewa manzon Allah a cikin bayan annabi baya nan kuma garanti da muke da shi shine istighfar to kuma koyi wata istighfar in mun yi wata istighfar sai Allah ya zama da mu lafiya saboda haka kar ku tafi tsammani ga barin rahama ku bane qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a saboda me innahu huwal ghafurur rahim Allah yana gafarta zunubai baki daya don shi ne mai gafara kuma da duk. Allah ka gafarta mana amin to ga wata ramadan wata ne na neman gafara ga wata ramadan a kula da gidan fursuna a dai a taimaka musu gidan yari a yi duk abinda za a yi a taimake su fakkura tsaba. auki su amun a wita amun fi yawon zimatu gaba haka nan yi ne da ake cikin yunwa da tashin hankali da wahala ka tallafa kuma ka taimaka in kai haka sai Allah madaukakin sarki ya sanya ma ba. zuwa ka lokaci da ake ciki na wannan lokaci lokaci ne da ya kamata bayan Allah da Allah ya ba su hali su ɗauki dukiyarsu su taimaka wa bayan Allah da suke azu hukumomi na gwamnati da abin da ya gama da haka a tallafa akwai masu cewa ana cikin yunwa ana cikin wani hali to to haka maimakon a rika daukan dawariyan karatu a gidan rediyo da gidan television ai wannan kamar asara dai ba lada na ji wani yana turawa a wasu wannan mara hankali malamin addini ko wanda ya san addinin musulunci ba zai wannan al'ummar musulmi suna bukatan babu shakka a tallafa musu suna cikin yunwa amma suna bukatan a tausayawa ruhin a rainin ruhin don Allah madaukakin sarki ya gwada mana su kafirai su ne waɗanda suke cin abinci eh, ya tamatta kuna wa ya kulu na kama ta kulu lan namu wannan rumatu wallahun saboda haka a sai kenan wallazi na kafaru waɗanda suka kafurta ya tamatta kuna wa ya kulu suna jin daɗi suna gole wasu suna cin abinci kawai su gina jiki bayan sun ci sun ji daɗi fannaru masu wallon wuta ita taimako makomar musulmi ko ba haka yake ba shi mai imani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ya ce mai ala bi dhikrillah tatma'innu qulub sannan allazina amanu wa amilu salihati Allah ya ce Allah allazina amonu wa tatma'innu da zikirin la, Waɗanda suka yi imani su suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah da zarar an yi zikiri an karanta musu alqur'ani suka su yi nutsu ah yanzu ba gashi ba Ramadan mu shiga tun daga cewon alfijir har zuwa faduwar rana ba za ka ci abinci ba saboda wa kake yi saboda Allah ka bar abincin ka bar abin ka bar sha'awanka saboda mai saboda Allah zai ya baka lada kuma yawan cin abinci na haifar da cututtuka daban-daban likitoci sun san haka cewa cewa abinci na wani lokaci an gano cewa yana sa ma'ana ka samu lafiya hancanka ya yi lafiya odanka ya yi lafiya zuciyanka ya yi lafiya shi yasa kafirai yanzu suke cewa ai ya kamata a ringa yin azumi ko da so ne a wata ka samu wani rana da kake yi ne baka ci abinci ba alhalin mu musulunci ya gwada mana cewa ga watan ramadan ba ma so ɗaya a wata ba kowane sati suna ne na manzon Allah ranar alhamis da ranar litinin ka ringa yin azumi zai taimaka wa rayuwarka sannan akwai azumi kuma da manzo Allah ya umarni a yi lokacin sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata suna ne duk wannan don haka a sai musulmi rayuwarsa ba kawai ya ci abinci ba ne ya wala kafiri shi ne ya damu da ya ci abinci ya gina jiki karshen jikin ina wuta amma musulmi ya samu ya ci abinci gwargwadon hali sannan kuma a raya ruhinsa saboda ran da ya shiga cikin kabari ya koma zuwa ga Allah naman jikin da duk abin da ya gina tsutso za me zai saura a wurinsa ruhinsa shi zai saura ruhin nan da ya rayu da biyayya ga Allah shi za a sanya aljanna to an ce ma kawai rai kana sa wa'azi a rediyo kana sa wa'azi a talabijin shi kenan kawai a nemi kuɗi da za a baka a ce da kai akwai wanda duk da kai da shi ba zai zo wurin wannan wazi amma yana zaune a rediyo ta wa'azin da muke yanzu ina tabbatar muku wannan wa'azin yanzu Allah kaɗai ya san inda yake isa domin na san akwai wanda suke ɗaukar ɗawainiyar wannan wa'azi da muke yi tafsirin alkur'ani a sa a rediyon najeriya na kaduna akwai wanda ke ɗaukar ɗawainiya daga lagos ana sanyawa lagos akwai wanda ke ɗaukar ɗawainiya a abuja ake saka akwai mutanen sokoto suna ɗaukar ɗawainiya mutanen kebe suna ɗaukar ɗawainiya jiya daga gobe an kira ne a ɗaukar ɗawainiya ana ɗauka ainihin wato binoy ana ɗauka a nasarawa almost jihohin nan gaba ɗaya wa'azin da muke daga wannan mimbari na wannan masallaci gobe ne yana isa wa'annan jihohi ba ma nan kawai ba manara tv da sunna tv suna isarwa ana kallon ka har a saudi arabia ba nan ba kasashen musulmi daban-daban inda duk ake jin hausa wannan sautin na ita, to ka ce kawai a baka tuwo ka ce wa'ancan da za su fa'idantu da wannan wa'azin su ji watakila wani yanzu ya ji shi da ya sadar da zumunci tsakaninsa da iyayensa ya ɗauki lokaci a shi wa'azi a ce ga muhimmancin girmama iyaye in ya koma ya je ga iyayensa suka sami shi albarka dalilin wannan ya tsira ko bai tsira ba sai ya samu aljanna to in kuri aka baki ya ci ba eh saboda haka sai kenan wanda bai san ma abin da yake yi bane yake tsuka ga wanda ke daukar dawaniyan tafsiri da wa'azi ina kira ga duk wanda ke da hali don ya dauki dawaniyan ire-iren wannan majalisi wa'annan suka ya dauka Allah zai baki lada mai yawa sannan kuma jami'in abin da ya shafi tallafawa talakawa ai dalilin jin wannan wa'azin kuma zai sa ne hali har yanzu ya tausaya wa talaka ba yanzu muke magana ba cewa in ka ɗauki sadaka ka ba mutumin da yake azumi sai Allah ya baka lada kwatan kwatan rabin azumin sa ina zai ji wannan ya gane har ya sadakar har ya bada ainihin abin da aka ce baya bayar da dukiyarsa sai a wurin wa'azi to ka ce kara ɗauki da wani wa'azi saboda haka yana fatan za a gyara wannan na biyu mu ci gaba da addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu cikakken zaman lafiya a wannan ƙasa Najeriya tana bukatar addu'o'i shugabanmu Muhammadu Buhari yana bukatar addu'o'in za mu shiga cikin watan azumi Ramadan a yi ta miki addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya ya ba shi yin wannan shugabanci kuma ya sanya albarka domin shugabanci nauyi ne kuma malamai na musulunci sun sani cewa magabata akwai kuzai sun iyad da imamu ahmad suna cewa da allah zai karbi addu'a ta su addu'a guda a ce ita ce garanti to ba zan yi wa kaina ba zan yi addu'an nan su sanya shugaba na ce Allah ya sa albarka cikin shugabancin Allah ya ba shi lafiya Allah ya taimake shi domin in ya zama na kwarai ya gyaru shugaba ya zama so mutumin kirki to da ni da iyali na da ƙasa na dumu zauna lafiya in ka samu shugaba ba na kwarai ba kana cikin tashin kai ba ku manta ba a nan jihar adamawa jihar yobe jihar borno shekara biyu da suka wuce muna cikin tashin hankali tafsirin nan yanzu haka har yanzu a borno da saura amma alhamdulillah abubuwa su so mai kyau don kwanan nan ba da jimawa ba mun je ziyara borno da yau mun yi wa'azi matasa sun hadu kai kake wa'azin kasa ake na san kun gani a social media alaman zaman lafiya ya so dawo amma kafin wannan lokaci ba mai tunanin ma ya je borno sallan magariba da nisha haɗawa suke yi sallan asuba ba a yi kwata-kwata an kai kamar shekara ɗaya ko biyu ba a sallan asubahi a masallaci a borno da yobe ba wani ladin da zai kira ya ce a salatu karu minan nau akwai shi hankali da fi wannan to duk mun tsallako Allah ya taimake mu an so mu samu zaman lafiya ya kamata mu ci gaba da addu'a Allah ya sa zaman lafiya nan ya dore jami'an tsaronmu da suke kokarin wurin tabbatar da zaman lafiya ya inganta su ba musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kara sanya musu albarka bayan nan mu ya zama wakili na musulunci da musulmai a duk inda ya samu kansa in kana ɗan kasuwa kai kasuwancin ka kamar yadda alkur'ani da sunnan manzon Allah suka karanta da ku in kana ma'aikacin gwamnati kai aikin ka kamar yadda Allah da manzo sa suka karanta ka zama kyakkyawan misali a inda kake in Allah ya baka shugabanci ka zama wakilin musulunci da musulmai babban abin tausayi akwai da yawa daga cikin jagororin musulmai da kafin su samu wannan matsayi su taka su zama abinda suka zama a yau ko dai gwamna ya zama ko minista ko chairman karamar hukuma ko kwamishina ko kansila ko menene wata falala ce daga Allah kafin ya samu wannan ta yi da shi ake sallah amma waɗansu daga cikinsu daga samun mukami yanzu da wuya da gashi a masallaci muna nasiha gare su duk wanda yake son mukamin da Allah ya ba shi yayi albarka to ya kula da ibada kuma ya zama mutumin kirki الله يا ايما كانت في القرآن يا جي الذين اما كناهم في الارض اقاموا الصلاة الذين اما كناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ولا وعن المنكر يلا يا جي ولله عاقبة الامور الله يا جي باين الله نقول سوني الذين اما كناهم في الارض اقاموا الصلاة سوني ولا ان بمباكو ان بمباكو سراوتا mun girma masu mun sarautar da su a bayan ƙasa muka sa suka zama shugabanni a ƙamun salata suna tsaye da sallah a yi sallah tare da su saboda shaidanci na miyagun malamai malaman bidiya malaman boka sun sa hatta farakuna a wannan ƙasa waɗanda mafi yawa gidajensu da suka gada gidaje ne da suka gaji karantarwa na ce usman amma za ka samu sarki an ce ya kula da sarauta kada ya rika fitowa sallah tare da jama'a wai idan yana fitowa ba zai yi nisan kwana a sarauta ba miyagun malamai sun hada sarakuna da ne da sharri sannan sun hana su zuwa sallan jana'iza da wuya kaga sarki in ba na Allah ba ne, wanda Allah ya taimake shi sai kaɗan daga cikin su ana samu da wuya kaga an yi rasuwa a ce ga sarki an zo an yi sallan jana'iza tare da shi wanda ma ke da kokari in ya fito aka zo aka yi sallan tare da shi in za a raka gawan zuwa makabarta ya ce ya ah, mai martaba sarki ba ya zuwa makabarta sai a sashi ya zauna wai sai an je an dawo a zuwa gaishe shi ko kuma a ce ba zai ma zo sallan janazan ba ba zai raka gawan ba sannan ku da aka yi muku mutuwa sai a ce shi ba zai zo ya muku taziya ba ku za ku je ku muku taziya haka da kowa haka ba daga nan kana ji kana ganin babanka ne ya rasu sarki bai gaishe ka ba sarki bai zo ta'aziya ba sarki bai zo komai ba wai kuma kai ka tashi ka je ka ce mai mataba a yi haƙuri Allah ya gafarta mishi ha wace sunna ce wannan wa ya da mu wannan ina sarakunan mu suka fuskanta dole mu musu nasiha sarakuna kasu manta gidajensu nan sunna ya kafa gidajen kujeran da sarkin musulmi ke zama kujera ne na shehu usmanu kujeran da sarkin gwandu ke zama kujera ne na abdullahi gwandu babban Malam duk wani gida kujeran da lami da ke zama gida ne na mojibu adaba haka da kuma haka ba kowane gida na da alaka da ainihin wato wannan sarauta don haka musulunci ya gina wayannan gidaje muna kira gare su iyayenmu ne jagororinmu ne abokanan tafiyanmu ne muna mutu nasiha da alkur'ani da sunna kada su yadda da miyagun malamai da za su raba su da talakawa wallahi in sarki yana fitowa ana sallah tare da shi za ka ga irin girmamawa da talakawa za su rinda mashi kana fitowa kullum sai an yi Allah ya taimake ka Allah ya maka albarka akwai sarakuna cikin sarakunan Najeriya da wani sarki har kiran sallah yake sarki ya kiran sallah wanda a Borno nan ga mai kiran sallah an ce wai mai kiran sallah baya kudi haka ne ba haka bane annabi yace wanda ya kiran sallah shekara 12 yana ladani yana Allahu akbar Allahu akbar annabi yace wajabat lahu janna aljanna ta wata bakare in yi kiran sallah a kowace rana sai an ba shi lada 60 in yi ikama a ba shi lada 30 zai tashi gaban Allah ya fi kowa dogon wuya da an gan shi an gane shi ladan ne bawan Allah to akwai sarki ne kiran sallah saboda mai ya gane falalan kiran sallah annabi yake da kun san falalan kiran sallah da zama a sahun farko a masallaci da sai ya kai ayi kuriya kafin ka samu wurin in za a yi kuriya yi amma mai martaba an bar maka hadda wurinka sannan baka zuwa firan Juma? ya kamata a gyara muna nasiha ga sauran sarakuna sannan muna nasiha ga sauran waɗanda suka samu matsayi ko gwamna ne ko wani kuma ba sarkin ba ne shi kawai gwamna aka bashi sai ya dina zuwa sallah wani ma kansila ya zama ya dina zuwa sallah wani dan majalisa ya zama ya dina zuwa sallah wani minista ya zama ya dina zuwa sallah a'a wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وحسن كما حسن الله إليك ولا تبكي الفتاة في إن الله لا يحب المفسدين kaga wannan aya akan karuna ya sauka amma saurara duk wanda Allah ya bashi wani falala ko ya bashi wani matsayi ya kamata ya koyi da wannan aya wabtabi fi ma ataka Allahu ad al-akhirah abinda Allah ya bata na ni'ima na sarauta ka nemi gidan lahira dauki sarautan nan ka nemi lahira manzo Allah ya ce tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah yakan yi gyara da sarauta da mulki yaran da Allah baya yi da alkur'ani yanzu mai wa'azi sai ya ta wa'azi ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza amma wannan masallaci yau in gwamnati take ya bi hanya a rusa wallahi sai an rusa saboda karfin mulki in gwamnan adamawa yake yanzu ana so a rusa wannan masallaci sai a rusa sai dai mu fito mu ce ba mu yadda ba in mun ce ba mu yadda ba ba mu iya harawa saboda karfin mulki na iya yi a sai gwamnan adamawa da Allah ya baka dama ka zama gwamna da sauran gwamnoni to yi amfani da kujerar da Allah ya baka ka nemi gidan lahira mai wa'azi zai ce a daina ba za a daina ba kai ba ma wa'azin za ka yi ba in kai ishara ka ce kawai a daina dole a daina in mutum ya ƙi dainawa ya kwana gidan fusna a sai Allah na gyara da sarauta gyaran da baya yi da wa'azi to girmamawa Allah ya maka sai ya baka mulki to wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabonka a nan duniya kada ka manta dukiyar da Allah ya baka mulkin da Allah ya baka ya sa maimakon ka nemi lahira sai ka juya kuma duniya kawai kake gina wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabghi fasada fil ardh kada ka nemi barna a bayan ƙasa ba a san ka da zina ba ba a san ka da shan giya ba saboda ka samu mulki kuma yanzu ka canja abinda duk ba ka yi kuma ka koma kana yi kada ka yi wannan kenan maimakon ka gode wa Allah da yake la'in shakartum وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إلا عذابي لشديد Allah maɗaukakin sarki ya yi tela ya ce a gaya wa duniya shi Allah maɗaukakin sarki yadda al'amarin yake in kuka gode miki da ni'imar da ya muku sai ya ƙara muku in kun ce kuma azabar Allah tana nan saboda haka abinda Allah ya baka wala tafkir fasada fil ard kada ka nemi barna a bayan kasa duk inda ka sani gidan barna ne ka a hana kai karka yi kuma karka nemi a yi inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna mabarnata Allah baya so don haka wanda duk Allah ya baki matsayi to allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata sune wadanda in mun ba su mulki suna tsaye da sallah sai sallan tare da jama'a wa atawu zakata suna ba da zakka cikin dukiyar da Allah ya ba su su fidda zakka su ba wa talakawa talakawa su yi musu addu'a saboda sun samu zakka dukiyarsu ya karkaku ana ce mun gode akwai wanda mutum ɗaya ne a najeriya dukiyarsa in zai fi da zakka shi kadai ya kai in aka cire zakkansa da za a kaddara a gina masallacin juma'a kamar wannan da kowace lokal gamin a najeriya lokal gamin nawa muke da shi ɗari bakwai da saba'in da hudu haka ne akwai musulmin da zakkansa zai iya gina masallacin juma'a kowace lokal gamin a najeriya Allah ya ba mu cikin mu musulmi akwai masu wannan amma kuma har yanzu musulmi sun bi kowa talauci zakka kuma hikimarsa shine a fidda shi don a kashe talauci a sanya soyayya a sanya ƙauna, kai ka tara dukiya kai ka tara dukiya ba ka fidda zakka ba ka tausayawa shi yasa talakawa ma ba za su tausaya maka ba sai sa in siyasa ya zo a yaudare ka kai ta kashe dukiyar kuma in Allah ya zo sai ya tambaye kai da ka tara dukiya kowa ne saboda haka 'yan siyasa su fi da zakka 'yan kasuwa su fi da zakka ma'aikatan gwamnati su fi da zakka duk wanda Allah ya bace fi da zakka maluma su fi da zakka akwai malaman da ma suna samun dukiya ana ba su dukiya wani kyauta da dukiyar da yake tarawa sun yi yawa da ya samu sai sai gida ya tara ya tara ya tara sai ya ce shi malami ne in kun zo ya muku addu'a amma yana da dukiya zai fi da zakka shi ma sai Allah ya kama shi saboda haka duk wanda yake da halin ya da zakka ya da zakka Allah ya ce suna da zakka sannan kuma suna umarni da abin da Allah ya ce amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar sai umarni da abin da Allah yake so kuma sai hani da mummuna saboda haka ina fata duk wanda Allah ya baki dama ya samu shugabanci ya kula da wannan talakawa su ma su to masu haƙuri su to masu jin tsoron Allah su to masu biyayya su to masu yin addu'a ga shugabanni Allah maɗaukakin sarki yana son talakawa waɗanda suke kulawa suke tausaya wa kansu sun san Allah maɗaukakin sarki bai ba su komai ba amma suna da Ubangiji ba sa zubar da mutuncinsu ba sa roƙe-roƙe ba sa raina sana'a ɗauki sana'ar nan ƙarami da kake da shi ka inganta ka kula da iyalinka kada yau kana gidan wani an ce wani mai mulki ya zo ɗan siyasa a cika ƙofar gidansa ai ta roƙo gobe gidan alajuwa ne jibi gidan alajuwa ne mai irin wannan zai tashi gaban allah ran tashin kiyama fuskarsa ko tsokan nama babu saboda yawan roƙo in an ce wai su masu mulki da 'yan siyasa sun fiye rowa kai kuma ka fiye roƙo in ba ka roƙo ka tsare mutuncinka ina ruwanka da su ɗaya ka nemi sana'anka ina fata talakawa da sauran ainihin wato al'umman musulmai za mu inganta sana'ar mu za mu nemi na halal in mun yi haka sai Allah ya tsara sanya mana albarka to tafsirinmu na bana insha Allah za mu fuskanci jan hankalin al'umma musulmai da ƙoƙarin ainihin wato nuna musu muhimmancin koyi da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi bin alqur'ani da sunnan manzon Allah duk inda masu tafsirin alqur'ani suke karkashin wannan kungiya ta mu ta jama'a fi izalati bid'a wa mutu sunna a ko ina suke a Najeriya tun daga wannan majalisa ta mu da muke yi a nan da sauran majalisi a ko ina musamman ma na shugaban majalisar malamai na wannan kungiya ta jama'a su zai su da kamata suna dr ibrahim jalo jalingo wanda alhamdulillah yanzu shi allah ya kaddara muka tura ya wakilce mu a wannan kujera na dr alhassan sa'id adam jos allah ya gafata wa mala wanda zai tafsiri bana a jos a wannan kujera don rike mana wannan wurin shine dr ibrahim jalo jalingo muna mishi fatan alkhairi Allah ya sa alkhairi kuma ya so mu tafsirin matun jiya to a irin wannan majalisi da sauran majalisun sun waki ɗaya, kowa ya san wannan kungiya dama kungiya ce da suke kira akan tauhidi kuma take tsawa akan bid'a to duk inda malaman mu suke su ƙara sa ido akan tauhidi domin yan bidiyoyi suna nan suna inganta bidiyoyinsu har yanzu ana ganin kamar karantarwa mu yanzu mun ajiye magana akan tauhidi babu ranar da wannan kungiya za ta ajiye magana akan tauhidi dole ai wa'azi a gaya wa mutane matsayin ubangiji duk abin da za a gaya wa mutane na falala in suka mutu suna shirka aljanna ta haramta a wurin ina amfanin baɗi barai ina amfani ka koma wa Allah ka yi sadaka ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin haji amma baka da tauhidi ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا سنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wanda yake fatan gamuwa da Allah lami lafiya to kada ya shirka da Allah duk wanda yake son aljanna kada ya shirka da Allah saboda mai me innahu man yushrik billahi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar sannan wa ma lis-salihin min al-khayr yadda al'amari yake duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta miki aljanna aljanna total haram in ya je yana ji yana kallo saboda ba tauhidi ya shirka da Allah sai ina sai wuta gashi ya shan yunwa ya yi azumi gashi ya ba da zakka gashi ya yi sallah amma kuma yana makale da wani a ransa yana kallon wani na iya cutar da shi ba Allah ba yana iya zuwa ya sunkuya wa wani kabari ya roƙi wanda ke cikin kabari kai wanda ke cikin kabarin ko da waliyi ne ko wani irin waliyi babu abin da ya kai musiba da ya wuce mutuwa ya mutu me za ka roƙe shi wa ya kamata ka roƙa Allah babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja amma sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma la al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka sanya kabari na ya zama gunki da ake bautar sa in ka je kabarin annabi ka sunkuya kace za ka yi sujjada wa kabarin annabi kai shirka in ka je ka daga hannu kana ya ya rasulullahi ka rufa min asiri wani abokin gaba na ne annabi ka shiga tsakanin da shi ba a yi wa annabi haka wa yake wannan Allah sai ya kamata a yi saifin al'umma su gane tauhidi Allah sannan a nuna wa mutane cewa da Allah ya tafi turo manzo duniya fa wanda ya turo mana wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce wa ma arsalnaka illa wa illa بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم هو الذي أرسل رسوله بال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اتمين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى شيء وندي أيكو منزونسا da shirya wa dinin haq da addini na gaskiya li addini kulli domin addinin ya rinjaye dukkan wani addinai duk wani abin da aka turo duk wani abin da yake yawa bayan kasa sai addinin musulunci ya rinjaye shi wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto mai ba da shaida akan haka cewa wanda ya aiko shi ne wa Muhammadu Rasulullah karka ce wani ne daban wa ya aiko annabi muhammad duk wani ɗan tuwa-tuwa bai shiga bakin so kenan tun da Allah ya aiko annabi muhammad ne so bai aiko jikarsa ba fa jikar annabi na da falala ya fito daga zuriyar manzo Allah don haka a sai kenan in za ku yi wa magana ku ringa magana akan wa annabi muhammad ba akan jikokinsa ya kamata malamai masu tafsiri su ƙara fitowa da daraja da martaban manzon Allah sannan a fito da martaba da darajar sahaban manzon Allah sannan a fito da darajar gidan manzon Allah akwai waɗanda suke fakewa da gidan manzon Allah amma fakewa ne da guzuma don su harbi karsana a ce ana son ahlul baiti ana son ahlul baiti ana son mutanen gidan manzon Allah can kuma sai a tsine wa Aisha can kuma sai a tsine wa Sayyidina Abubakar can kuma sai a tsine wa Umar can kuma sai a tsine wa Usman can kuma sai a yi musu Sayyidina Ali can kuma sai a ya kamata a yi sai a gaya wa mutane irin wannan to wannan mimbari namu na tafsiri duk inda muke a Najeriya akwai jan hankali zuwa ga tauhidi jan hankali zuwa ga kaɗai ta Allah wurin bauta da kaɗai ta manzancin manzon Allah ga annabi shi kaɗai aka aiko ba tare da jikokinsa Allah yake a bisu ba jikokin annabi ana ƙaunansu, ana girmama su ana son su amma ba su ba da umarni a ɗauka wa yake bada umarni a ɗauka? annabi Muhammad kun gane wannan saboda haka duk mai tafsiri ya ja hankalin al'umma kan wannan shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanci da rahama wa wajma'u din aslan abin da ya kara duka ainihin wato addini gaba daya abubuwa ne guda biyu ya tattara dukkan abin da ainihin wato addinin musulunci ya zo da shi na farko Allah na abu da illallawa ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wa Allah na abu da hu illa bima shara'a kuma ba za mu bauta miki ba sai da abin da ya shar'anta la na abu da hu bilbide kenan ba za mu bauta wa manzon Allah mu bauta wa Allah tare da bidiya ba mu kirkiro mu ce ga abin da ya kamata wanda zai ce ga yadda ya kamata a yi shi ne Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce al’ibadan ibadodin nan gaba ɗaya da muke gani Allah maɗaukakin sarki ya gina su ne babnaha ala shari'a wal ba ya gina ne akan shari'a da kuma biyayya ga shari'a yadda take la alal hawa wal da ba a kan son zuciya kuma da kirkirar bid'a ba har yanzu shekul islam ibn taymiya yana cewa al-islam ay fa inna al-islam mabniyun ala aslay musulunci ya gina mai akan abubuwa ainihin wato guda biyu ahaduhuma an na'budu allaha wahdahu la sharika la ko ta Allah shi kadai ba abokin tarayya wa tsani na biyu an na'budahu bima shara'a ala lisani Ko ta miki da irin yadda ya shakanta a harshen annabi Muhammad Ina da hannun Allah su mata gare shi la na abu da hu bil ba za mu bauta miki da son zuciya ba saboda shi da kansa Allah ya ce ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا أم لهم شركاء شرعوا لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله kenan idan ka ɗauki wannan ayoyi za ka gane cewa ba a bin son zuciya Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi ya aiko shi da sako na shari'a ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها من سنياك كم من شريعه من القران da kuma sunan da ka zo da shi kai kanka ka yi biyayya ma'ana ka bi Allah ya ma wahayi na alkur'an shi manzo Allah ne farkon mai aiki da abin Allah ya miki wahayi da shi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya ce karka bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi ba su da tsari. su din nan sun bi son zuciya to kai karka bi wannan hanya saboda me domin su waɗannan lan yughnu anka min Allah shay'a innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba su yi wannan da kai da komai a wurin Allah su bi subhanahu wata'ala idan Allah ya kama ka ba su iya karɓanka, saboda haka kenan ka bi abin da aka saukar maka sannan Allah yake shin ko dai suna da wasu abokanan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu addini irin abin da Allah bai yi umarni da shi ba a ce ga abin da ake so abi kuma alhalin ba Allah bane yayi sai ce abi saboda haka a sai kenan in muna son mu zauna lafiya sai mu bi abin da manzon Allah ya zo da shi walaysa li ahadin an ya'budu Allah illa bima shar'ahu rasuluhu babu wani wanda ya isa ya zo da wani abu na bautan Allah ba wanda zai bautan Allah illa bima shar'ahu sai abinda Allah ya ainihin wato shar'anta sannan kuma abinda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yazo da shi ai rasulu manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi min wajibi wa mustahabbi zuwa abinda yake wajibi ne manzon Allah yazo da shi ko ko mustahabi ne sai mu dauka sai mu bi saboda haka tafsirin mu da wa'azin mu zai tafi ne akan tauhidi da irin abinda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi walaysa li ahadin babu wani wanda yake zai wa Allah subhanahu wata'ala sai ya bi ta karantarwar manzon Allah fala yusalli illa lillah kada yayi sallah sai saboda Allah cikin sallan nan ya kula kada yayi shirka kada yayi riya kada ya karbi addini a wurin wani wala yasumu illa lillah kada yayi azumi sai saboda Allah komai ka sa tauhidi a ciki idan kai azumin ba don Allah ba ka samun lada in kai sallah ba don Allah ba ka samun lada wala hujju illa baitallah baya aikin haji sai dakin Allah kun ga waɗansu sun yi dakin kaba a wasu garuruwa daban-daban suna dawafi a inda ba dakin kaba ba mu a matsayin mu na musulmai ba inda zaka je sai dakin kaba inda Allah ya umurce mu baka fuskantar ko ina kai sallah sai dakin kaba sannan wala ya tawakkalu illa alallah ba zai dogara ga kowa ba sai Allah madaukakin sarki wala ya kafu illa Allah kada ji tsoron kowa sai wa sai Allah wala yanzu illa lillah in ya tafi ba zai bakance ba sai yayi ga Allah madaukakin sarki wala ya halifu illa billah in zai rantsuwa ba zai rantsa da kowa ba sai gawa sai Allah man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah fala budda fi kulli ibadatin min tajrid tauhid ba makawa kowace ibada za a yi sai an sanya tauhidi an tsiraitar da tauhidi a ciki ya zamanto an yi abu saboda Allah ba saboda wani ba ai ayi tauhidi a sanya tauhidi don Allah madaukakin sarki bi an yakuna al'amalu khalisan lillah sai da mutum zai kasance aikinsa don Allah wa min tajrid mutaba'a sannan kuma ya zama na biyu ya sami mutaba'a shine biyayya ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi ayatul mutaba'ati lil ma'sum shi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa kuma shaqqa qabul wa'annan sune sharadi na kalban ayyuka na ayyuka duk aikin da zaka yi sai ya zamanto akwai ikhlasi sannan kuma akwai biyayya ga manzon Allah kenan ikhlasul ibada lillahi wahdahu a kadai ta Allah shi kadai sannan tajridul mutaba'a li rasulihi sallallahu alaihi Ya ya zamanto baka bi kowa ba manzon Allah ka bi baka bi jikan annabi ba baka bi wani waliyi ba baka bi kowa a bayan kasa ba sai wa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran an ce ka kaunace su saboda sun kaunaci manzon Allah to idan ka samu wannan sai zama ka samu mabuɗin sauraron tafsirin kowane majalisi na ahalus sunna a duk Najeriya saboda me Allah maɗaukakin sarki dama ya yi umarni a bauta min shi kadai ya ce فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين saboda haka ku bauta wa Allah shi kadai ku tsarkake addini a wurin Allah saboda addinin ya riga ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam badina addinin ya cika tun manzo Allah na raye yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku Allah ya cika addinin musulunci sannan ya cika ni'imar sa gare mu sannan kuma ya zabi addinin musulunci shine addini don haka babu wanda zai zo da wani sabon addini idan ka zo da wani abu sai mu tambaye ka ina ka samu Allah ya ce ko annabi ya ce wasu manya-manyan alarammomi amma ba na sunna ba sun zo kofar gidan wani a tajiri ko wani ma'aikacin gwamnati a abuja da sassafe da manyan asakai riguna masu aska biyu da rawani kowannen su alaji ya fito zai tafi airport zai tafiya zai je ingila sai sai daga hannu ya ce a karanta ayatul kursiyu kafa 111 ɗayan kuma ya ce a hada da ƙulhu wallahu kafa kawo wani sakatare ya ce a akar makalla yau za a karanta wannan ganin na hanya jirgi na jira na kuma yanzu ƙarfe bakwai zuwa bakwai da rabi jirgi zai tashi suka ce tun da mun ambata a karanta in ba a karanta ba tafiyan nan ba sa shi ba za a kace ce ba sa ita ina lillahi wa ina to me za a yi suka ce sai ka kawo abin sadaka ya zaro bilis ke zai buɗe ya dauko dala dubu goma ita to gaji a yi sadaka dala dubu goma ba naira dubu goma ba yau canji ya kai kusan naira miliyan uku da dubu ɗari bakwai aka wanke shi a lokaci guda da ya karanci sunna kuma yana jin wa'azi ana cewa a karanta ayatul kursiyu kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha daya sai ce akar makallahu annabi ne yace ayi haka daga nan zai ya ah, hala ɗan izala muka zo jama'a mu yi haka ne ko ba haka ba to dole sai kun koyi irin wannan addu'o'in manzon Allah da karantarwar annabi mai sauki ne da an yi da sallah astaghfirullah astaghfirullah so nawa so uku Allahumma anta salam wa min kassala tabaraka ya zal jalali wal ikram a karanta ayatul kursi kafa daya qul huwallahu kafa daya falaki kafa daya nasi kafa daya in sallar magariba ne ko asuba ya ayi uku la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu kafa goma ko kafa dari a wani riwaya irin wannan ya kamata ku koya ku san yadda sunnan manzon Allah yake saboda haka duk wanda ya zo maka da wani abu ka tambaye shi ina hujja a alqur'ani ko a sunna saboda me saboda Allah yake na karkana na kun fi rasulillahi Allah yake wa ma atakum rasulu fakhudu wa ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu fantahu فرما يأتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم فرما يأتي قل الله والرسول الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فليحذر الذين يخالفون الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما saboda haka wayannan ayoyi na alƙur'ani. duk sun karantar da mu muhimmancin biyayya da da'a ga annabi Muhammad babu ya addinin ka zai karbu ba tare da kayi koyi da manzon Allah ba wannan shine babban abin da zamu yi saitin al'umma kan tafsirin mu a ko ina a ƙasa da fadin falala na sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah ta fata gare shi akwai da yawa daga cikin al'umma mu sun san falala na waliyyai. waliyi kaza yayi kaza waliyi yayi mafarki waliyi wane ne waliyi wane ne amma in kace kirga sahabban manzon Allah ko tarihin su guda uku bai fare ba abin tausayi ne akwai wanda za a zagi wali cikin tashin hankali sai ya yaki amma sai a zagi sahabin manzon Allah ba zai iya yaƙi saboda haka wajibi ne malamai masu tafsiri a saitin al'umma kan nuna musu falalan sahabban manzon Allah addini nan bai zo hannu hannunmu ba sai da suka wahala saboda haka ya kamata mu girmama su mu yi ta'addu'a Allah madaukakin sarki ya sa sahabban nan ya yarda da su Allah ya yarda da su Allah ya amince musu ياتي لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره بعد ما قلوبهم عليهم sannan ويأتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعتدهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وان والذين تبوا الدار والايمان الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم سنان نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا سنان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نعم ولا تجعل في قلوبنا كلا للذين آمنوا نعم. ربنا إنك رؤوف رحيم to insha Allah wayannan ayoyi za su gwada mana matsayin sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ta a cikin tafsirin mu da sauran tafsirai na al'ummanmu mu jagorori duk inda suke waɗanda suke wakiltan wannan kungiya suke wakiltan ahlus sunna ko ina da yi kokarin mai da hankulan su akan nuna falala da martaba na ainihin wato wannan safai na manzon Allah sannan kar mu manta da tallafawa marayu duk inda muke marayun nan yadda aka saba tallafa musu Allah madaukakin sarki na taimakon mu hal sun da wasu zakuna illa bi dhafari duk wani taimako duk wani falala duk wani ɗaukaka da muka samu saboda waɗannan masu rauni daga cikinmu da muke tausaya musu mu ma sai Allah ya tausaya mana insha Allah nan za mu takaita ko ce nan za mu tsaya gobe in Allah ya yarda za mu ci gaba da tafsiri kuma za mu tashi farkon sotul munafiqun za mu gane su wane ne munafiqai Allah ya tsare mu da munafikai da jikofin da abin da ya kamata da kuma su wane ne masu sukan sahabbai za ka gane matsayi ba mai sukan sahabin annabi sai munafu ba mai kulawa da alkawari sai mumi ba mai cin amana sai munafiki saboda haka suratul munafiqun za ka tona asirin abubuwa da yawa in muka bi a hankali a hankali in Allah ya yarda nan za mu tashi bi da saboda haka nan za mu takaita insha Allah sai gobe in Allah ya yarda za mu ci gaba da wannan tafsiri kamar yadda aka saba karfe biyar ko Kan mu sa hudu da rabi ya zama to muna kasa zuwa akan lokaci amma dai karfe hudu da rabi za a soma zuwa karfe biyar an soma tafsirin Allah ya da zuwa karfe shida kuma an tashi sai da sallar magariba sai a ci gaba da abin nan insha Allah muna fata Allah ya sanya albarka mai yawa shi ne muka gabatar Allah shi mana jagora kuma Allah ya haska mana a ci gaba da ainihin wato wannan tafsiri kamar da aka soma Allah shi jagora muna godiya ga duwa da suka samu damar halatta da cikin shugabanni da sauran almajirai baki daya da sauran yan uwa baki daya sakataren kungiya da sauransu muna addu'a Allah muna kuke sarki ya sanya albarka Allah ya mana jagora a ga malama ya samu zuwa mana bakar da muna fatan Allah ya sa albarka da yawa Allah shi mana jagora amin Allah rama arke mana da addu'o'i Allah ya sanya albarka cikin wannan madrasa da cikin karatu ku baki daya Allah shi bawa shugaban mu lafiya sanya albarka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرس ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض أبيض من الجنب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين